Kamaru da Algeria suna shirin gagarumin haɗin gwiwa na soja idan aka yi la'akari da kalaman babban hafsan hafsoshin ƙasar Algeria Sa'idu Shanigriha wanda ya karbi bakoncin Joseph Beti Asomo ministan tsaron jamhuriyar Kamaru a hedkwatar ma'aikatar tsaron babban birnin Algeria. Na da yaƙinin cewa dukkanmu muna da sha'awar yin aiki don kafawa da bunƙasa haɗin gwiwa mai ɗorewa bisa dogaro yin la'akari da moriyar juna da ƙarfafa tuntuɓar juna tsakanin cibiyoyinmu biyu. A kalamansa, Janar Shanigriha ya sanar da cewar Algeria na shirye gaba ɗaya domin taimakekeniya da kamaru bisa gaskiya da adalci a ɓangaren tsaro da kuma musayar ƙwarewa a fannin inganta ƙarfin soja. a nasa bangaren minista joseph Betty asomo ya yi maraba da wasiyar da algeria ta bayyana na ƙarfafa alaƙar haɗin gwiwa da jamhuriyar kamaru tare da sauran ƙasashen afirka domin kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali a ɗaukacin nahiyar afirka ƙasashen biyu na son a sanya wannan haɗin gwiwa a tsakanin sojojinsu a cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa ta soja da za a amince da su a tsakanin ɓangarorin biyu albarkacin ziyarar minista Betty Asomo wadda za ta ba da damar bayyana abubuwan da za a iya cimma ta kuma kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyar. Wannan ziyarar dai za ta kasance sharifage ga haɗin gwiwa sojoji da za ta daidaita manufofin shugabannin ƙasashen biyu wato Abdulmajid Tebboune da Fulbiya na Kamaru. Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Algeria ya kammala da cewa wannan ziyarar za ta zama shaida ta yadda suka ƙuduri aniyar cimma muradun siyasar shugabannin ƙasashen biyu domin yin aiki tare wajen aza harsashin haɗin gwiwa iri daban-daban bisa la'akari musanya ta gaskiya da tuntuɓar juna kamar yadda ya dace. Wannan wata ziyara ce da take nuna ƙwazon da Algeria da Kamaru ke son sanyawa a cikin dangantakarsu, in ji Janar Sa'id Shenigriha, wanda ya jaddada buƙatar haɗin gwiwa tsakanin sojojin biyu a cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa ta soja don zaman aminci tsakanin ɓangarorin biyu. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.